<laughs> assalamu alaikum fatan alkhairi wato yau ga ina dariya a <laughs> yaran ɗan kaduna ne ko in ce ɗan kaduna ne suke bani ko dariya za a ce ko tausayi sun fi ban tausayi wato abin da yake faruwa ba duk ɗan kaduna da kun haɗu sai ce kai kaga keji yadda aka gyara ta malam nasir yana mana aiki yana ta gyare-gyare to ni ne muku fatan alheri ne amma dai mu ma mun samu irin wannan yanayin a nan kano kafin ku lokacin kwankwaso da mun hau jirgi muka gano kano ta sama mu ganta kyau wani haske idan na fito da kofar gida na danna mota ko a guje mu ba wani gargada ko ina ana ta gyara wani cikin unguwanni da ina da ina ne wallahi to ina wa'alar take kun san gun dole dole sai kun rabu da gwamna kuma shekarun 'yan kaɗan ne sai kun rabu da shi in kun rabu da shi kuma sai garin naku ya shiga halin da zai shiga haya ga kuma ma haka kwankwashe su ya dinka nika ayyuka ya dinka nika ayyuka muka ta Allah Allah ka kwankwashe ka wallahi amma constitution sai da ya tafi da shi wallahi Allah ya ku ta ganin abubuwa ya ku ta ganin ayyuka ku dai ta addu'a Allah ya sa mai bi majalisa ta zauna a ce gwamnan kaduna ya ci gaba da mulki for life an kaduna an ibo muka ayyuka fi lokaci yana ta harara mune muku fatan alheri Allah ya sa ka ku shiga irin yanayin mu <laughs> Allah ya sa ku dace